الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد <clears throat> وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai Allah ya kawo mu yau Alhamis <clears throat> ashirin ga watan Rabi'u Sani na shekara ta 1435 Hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin ga watan biyu na shekara ta 2014 miladiya. A <clears throat> za mu tashi alfaslu sabe wato za mu iya cewa yanki na bakwai kamar chapter kenan. wanda yake magana fil cikin hukunce-hukuncen gado almawaris wa ahkamuha gado da hukunce-hukuncen gado <clears throat> abinda nike so a wannan a darasin yan uwa idan muka eh, za su samu exercise book haka gwargwado ko da 20 list haka idan muka zo wajen calculations ni ban iya lissafi ba ina da rauni amma zan iya faɗan gashi gashi kuku da kanku ku gano abun idan muka ga waɗansu dogayen calculation za su ɓata mana lokaci za mu iya faɗan eh, waɗanne ne magada wane ne masu gado ya ake raba gado ya abin nan me sharuɗan gado waye zai wa ne kai waɗannan in summary mu yi su waɗansu dogayen calculations da za a kana na misalai haka in ya so mu <clears throat> basu ko kuma urika faɗa muku kuna yi sai mu fidda su domin shi rabon gado yana bukata a ce akwai allo akwai dosta akwai rubutu a yi abin nan dogon abin nan za a yi calculation za a ka formula a ce gashi gashi ga yadda za a yi to kaga a rika faɗan abu da ka babu rubuta akwai matsala to idan muka zo wajen da duk yadda shawara ta kama shi za a yi yanzu gashi ce alfaslu sabi'u wato yanki na bakwai fil mawarithi cikin hukunce eh, gado wa ahkamiha da hukunce-hukuncen gado wa fihi isnata asharata madatan a ƙarƙashin wannan darasin akwai wato darusa har goma sha biyu wanda, wanda za mu yi da izinin Allah subhanahu wata'ala almadatul ula mataki na farko ko darasi na farko fi hukmi tawarufi muna so mu san hukuncin gado a musulunci hukuncin gado da matsayinsa a musulunce malaci tawarufu yin gado bainal musulmi tsakanin musulmai wajibun wajibi ne tilas ne wajibcin da tilastin sun tabbata ne bil kitabi a alkur'ani littafin Allah subhanahu wata'ala wa sunnati da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ga abin da yace yace lirrijali <clears throat> duk wani namiji mazaje suna da nasibun wani kaso mata tarakal walidani daga abinda iyayensu suka mutu suka bari in uwa ta mutu ko uba ya mutu suna da ‘ya'ya maza ‘ya'yan suna da wani kaso nasu <clears throat> wal akrabuna da kuma ‘yan uwansu dangi na jini idan suka mutu su ma suna da gado su mazaje suna da wani, wani kaso walin nisa'i haka nan ma su ma mata ba a basu a baya ba suna da nasu nasibun rabon mata rakal walidani daga abinda mahaifansu biyu suka mutu suka bari a baya na dukiya wal aqrabuna ko ‘yan uwansu na jini wanta ya rasu <clears throat> ita ce kanwa ita ce ya za ta gaje shi wan shi ya rasu Shi ne kani ko ba haka ba za ta yi eh, gado shine wal na yan uwa da aka haife ku tare na jini na dangi mimma min minhu komen karancinsa za a kuculcula shi au sura ko kuma komai yawansa abinda ya mutu suna da gado wannan nasiban rabon da Allah ce kowa yana da shi kason da Allah ya ce kowa yana da shi mafruban Allah ya riga ya raba shi ya da shi Allah ne maɗaukakin sarki ya raba gado da kansa bai bar raba gado a hannun wani mala'ika ba ya ce je ka raba bai bar rabon gado a hannun wani annabi ba bai bar rabon gado a wani makhluki ba saboda gado irin rikita-rikita da irin yadda kwaɗayi yake shiga da son zuciya da zalunci ke shiga sai Allah ya jibinci raba gadon da kansa don ma karka ce wani malami ne ka ce ya yi zalunci ya fi son waɗannan ya bar waɗannan don ma karka ce wani annabi ne don karka ce wani mala'ika ne Allah ne ya yi rabon da kansa saboda haka idan kaga akwai zalunci to da Allah kake yi wa iyazu billah idan ka ce ba a maka adalci fato da Allah kake yi domin Allah ne ya jibinci raba shi da kanshi saboda yanda muke ganin al'amuran gado yau wa ya cuci kannai yan wannan ɗakin su cuci yan wannan ɗakin haka za ka tarar a yi ta kashe-kashe a yi ta faɗace-faɗace bayan uba ya mutu a je kotu duk wanda bai biyan da Allah ya faɗa mai na aka je kotu alkalai za su ci nasu lauyoyi su ci nasu waɗansu su ci nasu kafin ko a zo a yayyafa muku abun da ya rage tun da kun ƙi ku a yanda Allah ya faɗa a aya ta biyu <clears throat> Allah ya ce kumullahu. Allah yana muku wasiya fi kum game da 'ya'yanku da kuke haifa idan kuka mutu ku iyaye kuka bar 'ya'yan da kuka haifa maza da mata to Allah ce Lizzakari, duk ɗa namiji zai ɗauki mislu hazzil unsayain dobul shiya wato kaso biyu na abin da ya mace za ta ɗauka <clears throat> shine ka'idan kenan duk inda namiji ya kaɗaita da na mace za su eh, namiji zai ɗauki kashi biyu ita ta ɗauki kashi ɗaya da mutum zai mutu ya bar 'ya'ya a duniya su ne kaɗai masu gadon shi namiji da mace kawai sai a raba dukiyar uku kawai sai namiji ya ɗauki kashi biyu mace ta ɗauki ɗaya kashi shi kenan an gama rabon gado <clears throat> a kuje suratun nisa'i aya ta goma sha ɗaya za ku ga wannan a ayan da kuma aya ta bakwai wa ƙala rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi alhiqul fara'iba bi ahliha wato ku sadar da gado ga waɗanda Allah ya ce a bawa ku sadar da su ku masu rabo fama baƙiya abin da ya rage gaba ɗaya fali aula rajulin zakar sai a duba ɗa namiji da ya fi cancanta sai a bashi domin shi ne asibi mai zuwa ya kwasa kowa an nuna masa gashiyan shi a ƙur'ani wannan gashiyan shi to ‘ya'ya na maza suna tsayawa a baya standby idan masu kaso suka gama ɗiba wanda aka ware musu shiya ɗinsu su daga baya abin da ya rage gaba ɗaya sai a tattara a baɗa namiji shine mai kwasa wa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah qad a'ata kulla bi haqqin haqqahu ko annabi salsala ce lallai haƙiƙa Allah ya bawa dukkan ma'abucin haƙƙi na gado haƙƙinsa fala wasiyata liwarisin saboda haka ba a yin wasiya ga mai gado <clears throat> ba a yin wasiya ga mai gado kamar yanzu uba in zai rasu sai yace na rubuta takarda wasiya <clears throat> wani cikin ƴaƴana ya fi kyautata mun ya fi mun ɗa'a ya fi mun biyayya idan na mutu dukiyan da na bari a bashi miliyan kaza ya zo bayan uba ya mutu a cire wannan miliyan ɗin a ajiye a bashi sannan kuma ya dawo kuma a yi a raba sauran abin da ya rage tare da shi ba a ba wa duk mai gado ba a masa wasiya ana yi wa waye wasiya outsider wanda bayi da gado shi ake yi wa kuma wasiyar ma mun karanta a baya karta wuce wan fat daya bisa ukun dukiyan ina fata an gane ko to wannan shine a inda aka samu hukuncin gado abu ne na wajibi idan aka ce wajibi shine abinda in ba a yi shi ba mutum wato ya kaman ya miƙa kanshi ga halaka ya mika kanshi ya gabatar da kanshi ga wutan jahannama abu wajibi shine compulsory in baka yi shi ba Allah zai kona ka zai maka ukuba yanda ya ga dama to bi ma'ana duk gadon da aka mutu aka bar dukiyar wajibi ne a rabawa sai da idan mutum ya damke ta ya rabawa to lallai babu shakka ya aikata mugun kaba'ira haramun sosai na haƙoƙin jama'a to raba gado dai wajibi ne tabbas ya tabbata da nassin alkur'ani ayoyi guda biyu ga sunan mun karanta su ya tabbata goma ga nassin hadisi na manzo sallallahu alaihi sallam. da ba musulmi bai da littattafan da suka wuce waɗannan littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to dalilin da yasa ake raba dukiya to misali dukiya ba za a binne mutum da ita ba a kabari idan mutum ya mutu ba za a ɗauko akwatunan shi ba ba za a ɗauko gadon shi ba ba za a ɗauko gadaje da cushions da abun na menene na ɗaki gaba ɗaya da su fridge a ɗauko su abin na air condition da fankoki da menene duka a ce a zuba masa a kabarin ba ba zai yiwu ba dole a basu a baya sai da aka basu a bayan nawaye nawaye ba za a binne shi da rigunan shi ba ba za a binne shi da motocin shi ba ba za a binne shi da gonakin shi ba duk waɗansu asar da yake da su ba za a binne shi da su ba shi kaɗai za a zare tsirara a zare a cire duk wata riga a jikin shi hatta fan ba za a bar masa ba sannan a yafa masa wannan mayafin kyallan nan shi kenan guda uku a lullube shi da wannan amurra lullube wannan a lullube kawai yadda ake naɗe su kawai in an naɗa nan sai a ɗaure an naɗa taka kawai sai a ɗaure shi kenan sai a fidda shi haka ka gani to za a kai shi daga inda yake da tile zuwa inda ba tile ha gani inda yake da wuta zuwa inda ba wuta inda yake da AC da eh, zuwa inda ba AC daga cikin gari zuwa can wajen gari to duk waɗannan abubuwan da za ya mallakawa zai gaje su to shine Allah ya nuna ga wanda zai gaje su domin mutumin nan dole yana da ƴan uwa yana da yana da abin nan sai aka nuna aka yi rankin wannan shine ya fi cancanta sai waɗannan sai waɗannan sai waɗannan sai waɗannan sai waɗannan in wannan yana nan wannan ba zai shigo ba in wannan yana nan wannan ba zai shigo ba haka in wannan tana nan ta yi blokin in wancan duka wannan shine gado sai Allah ya nuna ga mai gada din shi ma wanda ya gadan ran da ya mutu sai ya yi fasin din wannan abun zuwa ga wani shi ma wancan din in ya mutu sai ya miƙa zuwa ga wani haka haka haka har ƙarshen mutuwa na mutuwa shi ma in ya mutu sai Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard Allah ce to gadon sammai da kasan da kowa kowa ya gada ya mika ma wannan shi ma wancan ya gada ya mika ma wancan ya mutu ya mika ma wancan at the end wane zai za a barwa Allah ne Allah ce daga baya ni ne zan gaji dukkan abin da ke cikin sammai da kasai din kowa ya mutu babu shi to wa zai gada Allah ne ina fata an gane ko to dole a gada don ba za a tara dukiya daure su a basu ba a tara sai kawai a tara ta ce property wani ne ya mutu shike a ajiye su shike na a bar dukiya ta lalace a bar gidaje haka a bar motoci haka a bar gonaki a dole akwai waɗanda za su gaje su to shine mun ji hukuncin gadon rabon gadon wajibi ne almadatu saniya darasi na biyu fi asbabil irfi a menene ke sabbaba gado me yake kosin gado din me yasa ni zan gaje ka me yasa Mr A zai gaji Mr B wa mawani sannan menene kuma abin da zai hana gado impediments da zai hana gado sannan wa shurutuhu menene sharuɗa conditions da sai sun cika tukuna a ce wane yes is qualified ko is entitled to abin nan ya gaji wane waɗanne ne condition ɗin da shari'a ta zana sai ka cika conditions ɗin tukuna ya zaman to ka samu gado ya ce e asbabul irsi abubuwan da ke sabbaba a yi gado abubuwa guda uku ne mai baikuniya ya mai abin eh, ba baikuniya ba mai rahabiya ya kawo sai ce asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasabun ma ba'dahunna lil mawarisi sabab abubuwan da suke sa a yi gado tsakanin mutane da mutane uku ne za mu yi rasulwara salasa na farkonsu ya ce nikahun aure aure dangantakan aure nikahun wa wala'un dangantakan 'yan tabawa da mutum ya yi sannan kuma wa nasab sai kuma dangantaka ta jini relationship ta jini ka haife shi ne ko shi ya haife ka ko an haife ku tare ne a ko kuma mahaifinku ɗaya ne a abin nan kakan kuɗi menene irin waɗannan dangantaka ta jini to su ne kawai guda uku suke sabbaba a yi gado tsakanin mutane la yasbutu li ahadin irsun min akhar mala yace gado baya taba tsiga tsakanin mutum da wani mutum illa bi sababin sai da sababi min asbabin salasa ɗaya daga cikin sabuba guda uku wahiya na farko annasab dangantaka ai alkarabatu dangantaka ta jini kamar ya bi an ya kuna min aba'il maurusi alwarithu min aba'il ya zamanto mai gadon yana daga cikin iyayen wanda za a gada ko yana daga cikin ‘ya'yan wanda za a gada ko yana daga cikin ƙannan wanda za a gada ko yayin wanda za a gada ina fata an gane ko ko kuma ɗan uban dan eh, eh, abun dan dan eh, yayan wanda za a gada dan kanin wanda za a gada wal a'mam ko baffan wanda za a gada ko ɗan baffan wanda za a gada wa abna'ihim da ƴaƴan baffanni su ne suke gado liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun kowanne mun sanya masa mawaliya wanda abunna wanda zai gado mimma tarakal walidani daga abubuwa na dukiya da iyaye suka bari ko kuma yan uwa to nan dangantaka ta jini wani ya ana rabon gado ka kullo eh ni dan wanda ya rasu ne a matso nan wani muka ga ka ka cuso kai eh ni baban wanda ya rasu ne kefa ya na ganci anan ana koran muta a'a ni ce uwar wanda ya rasu wai wai wai dangantaka ta me ta gini kaifa a ni yayan wanda ya rasu ne a ni kanin shi ne a ni kanwan shi ne a ni yar shi ce ina fata a ni jikan shi ne in the absence of shi dan dan dan wannan in jika zai yi stepin ina fata an gane to kun ga lalle ba mai kora wadannan an san jini ne yi kakan shi ne ni ne uban wanda ya haife shi ina fata an gane ku eh baba shigo kawai ba ba ja ina fata an gane kaka sai ya stepin a shuɗin wannan eh, uba in babu shi sai ya dawo ya sauko ya zanto ne uba kawai abinda uba zai gada sai a bashi to kaga dangantaka kenan ta farko na biyu alaƙar ta zamanto an nikahu ta aure ne wa huwa al-aqdu sahihu ala zawjiya kaifa a'a mata ta ce ta rasu ke kuma fa mijina ne ya rasu a ba wanda ya isa ya ce zai hana su alaƙan ba ta jini ba ne a'a ta aure ne ta sa miji ne ya rasu ya bar matan shiga ta na'a ah, lallai alaƙansu ta auratayya ne ina fata an gane ko amma auren fa a tabbatar da aurensu ɗin aure ne ingantacce wanda ya cika dukkan sharuɗan aure a addinin musulunci da aure ne wanda aka gina shi akan asasi wanda ba na musulunci ba babu shi ba za a yi la'akari da wannan ba an yi auren ba wali an yi auren aka tarar ashe an taba shayar da su kamar yadda muka faɗi abubuwan da ke hana aure a can da aka bincika duk a irin wannan eh, harsashin eh, mara ƙarfi aka gina auren walau lam yakun bina'un wala khalwatun wa huwa al auren da ake nufi a nan da har zai sa ɗayan ma'aurata ya gaji ɗan uwansa shi ne auren da aka ƙulla shi ingantaccen aure na shari'a wanda ya cika dukkan ƙa'idodi da walau lam yakun bina'un wala khalwatun ko da bai taɓa saduwa da matan ba an yi auren kenan kafin ta tare sadu da ita Allah ya mai rasuwa tana nan a matan shi za ta mai menene ta kaba so za ta yi gado wala khalwatun koda bai kadaita da ita ba koda kadaita bai da ita ba shari'a tana cewa idan mutum ya auri mace ta tare har suka kadaita a daki suka kulle kofa koda komai bai shiga tsakanin su ba kulle dakin su kadaita su biyun kawai ya sa ta, ta to cikakkiyar matan shi liƙaulihi ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ga abin da ce walakum nisfu ma taraka azwajukum ku mazaje kuna da rabin abinda da matayenku suka bari da mutum zai auri mace ta mutu duk abinda ta mallaka duk abinda ta mallaka in babu ishu babu ɗa a tsakaninsu sannan matan ba ta haifu a wani gida can ba kafin ta haure shi ba da wani ɗa da ta haifa to duk abin da ta mallaka a duniya za a raba shi rabi a ba mijinta a ba menene a ba mijinta amma in the present of isu idan tana da suna da ɗa da suka haifa da ita tare ko kuma tana da ɗa da ta haifa a wani gida ai jikinta dai ya fito ko to wannan dan sai ya ture mijin from half to one quarter daga rabi zuwa rabin rabin kuma ina fata an gane haka ɗan zai tura shi ya kushin nashi ya saukar da shi daga half ya jawo shi ya mai da shi menene rabin wannan rabin shine one quarter in vice versa ne mace idan ita ce mijinta ya rasu babu ɗa a tsakaninsu kwata-kwata-kwata kuma shi mijin nan bai da ɗa a wani gu to abinda duk ya bari a duniyan nan za a raba shi ne kashi nawa kashi hudu ne ita mace ta ɗau nawa one quarter na dukiyan kun ga dama da'iman namiji yana dobulin inta inda can ne zai ɗauki half ko ba haka ba yanzu in nan ne ba ɗa a tsakani kwata-kwata mijin nan bai da ɗa za ta ɗauki nawa rabin abin da ya ɗauka a can shine ta ɗauki one quarter so idan yanzu akwai da kenan ina ne dan zai pushin nata 1 over 8 1 over 8 kun gane rabin kwata shine 1 over 8 ta haka za a rika irin wannan adjustment ɗin wa ya tawarasu zaujani fi talaƙin raja'i nan idan mutum ya saki mace saki na raja'i kafin ta gama idda sai mijin ya rasu she is entitled ko ba haka ba don tana nan a matan shi lokacin da ya rasu tana nan tana masa idda a matsayin matan shi so za ta gaje shi haka nan ma vice versa idan tana cikin idda na saki na raja'i kafin ta gama Allah ya mata rasuwa mijinta zai domin lokacin da ta rasu in tana mijinta tana matsayin matan shi pending hukman ina fata an gane walba'in haka nan inda ya mata saki na uku gaba ɗaya amma yana cikin jinya ne jinyan da bai tashi a ciki ba sai ya saki matan shi saki uku da ya mata ɗaya ya mata biyu yanzu na uku yana cikin jinya na ciwon ajalin sai ya sake ta ya cika mata uku da da lafiyan shi kalau ba za ta gaje shi ba don saki uku ne yanzu sun yi sai ba bye to amma yana cikin ciwon ne ya sake ta na ukun sai shari'a ta ce ah, yana cikin ciwon ne eh cikin ciwon ya mutu ya mata saki eh to shari'a ta akwai question mark yana so ya haramta mata gado shari'a ta bata shari'a ta bata akwai tuhuma akwai tuhuma ina so ina fata an gane ko a'a ba ka sake ta ba kana da lafiya yadda ka tabbatar za ka mutu ka ce, wani bana na sake ta ana so ka yi excluding nata kenan shari'a ta ce to mu za a bata za a bata ina fata an gane ko to wannan kun ga alaka ta aure miji da mata ne kawai yasa za su za su su ne za su gaji juna amma alakar ba ta dangantakan jini bane alakar ta me aure ne sai alwala'u walwala'u kai ka sai bawa ka ‘yanta shi kai firiyin ɗin shi kai ka masa wannan ni'ima kai ka masa wannan gatan kai ka masa wannan falalan da mutum zai mutu ba bai da wani ɗa magaji a duniya sai wannan ɗin da ya ‘yanta to wannan da ya ‘yanta ɗin nan zai gaje shi zai gaje shi shi ma wanda ya ‘yanta wancan ɗin zai gaje shi in baya da kowa ina fata an gane ko? zai gaje shi na? eh saboda wannan ni'imar da ya masa alakar ta ‘yantawa ‘yanta shi ya yi firin ɗin shi da wannan wanda ya yi firin ɗin shi zai mutu bayi da kowa a duniya sai wanda wannan uban gidan shi da ya ‘yanta shi zai gaji dukiyar shi haka nan mafai zasa da wanda ya ‘yanta shi ɗin zai mutu bai da magajin shi sai wannan ɗin da ya ‘yanta zai gaje shi na fata an gane ko shine asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasabun ma ba'dahunna lil mawarisi sabab abinda duk ya biyo baya in ba waɗannan uku ne wani dan sababi ne kai yasa za a bayar na'am a'a bar wannan kawai za mu zo kan shi ku rike wannan step kawai in aka zaƙulo wani can sai a zo a wani abun nan da mamkai ya ga ya rikitar da mutum eh, ina fata an gane yaron gida daban matukan ba bawa ba ne bawa ne ka saye shi ka yanta shi shi kenan alakan ku ta wannan ta uban gida ne da wanda ya yanta tashi. yawa mun gane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alwala'u wa huwa an yu'tika muru'un raqiqan 'abdan Shi ne mutum ya ‘yanta bawa eh mutum bawa au jariyatan ko ya ‘yanta baiwa fayakunu lahu bi zalika wala'uhu sai ya zamanto shi ne majibincin al'amarin wannan ɗin Fa'iza mata la’atiko idan wanda ya yanta shi ɗin ya mutu walam ya turku warisan bai bar mai gadon shi ba warisahu a taƙahu ina fata an gane ko sai ah, sai wanda ya yanta shi din nan ah, wanda aka yanta sai ya gaji wanda ya yanta shi da kauli sallallahu alwala'u liman ataka wanda yake da haƙƙin ya gaji wannan mutumin in babu kowa a duniya sai wannan din wanda aka yanta shi ne zai gada ina fata an gane ko yanzu misali aka ce oh, ga wani mutum yana da dukiya amma mu nan muka san shi dai musulba mu san dangin shi ba mu san kowa na shi ba bai yi aure ba bai yi abin ba ko sun taba rabuwa da matan ba a taba samu haihuwa ba ba mu san kowa na shi ba yanzu ya za a da wannan a kai baitul mali a kai hannun menene aka ce a ah, to akwai dai wani wanda ya enta shi bawansa da ya enta sai a ce to shi ya fi cancanta akan kowa da ya matso dukiyan shi ya fi cancanta ya matso dukiyan ya ɗauka. ina fata an gane to mu je na eh haka shi ma zuwa ka na duka namiji ne eh duka shine kawai ya cancanta idan mace ce sai ta dauki rabi a san yanda eh, dama mace in ita kadai ne rabi take dauka in namiji ne ya kadai ta shi kadai dukan duken yake kwasa ina daga cikin asibai ita mace maximum abinda take gado mafi abin nan shine half half to sauran kuma sai a san waɗanda za a bawa shine idan ta samu haf domin Allah ya bata shiya a ƙur'ani to sauran haf ɗin fa sai a duba sauran kai waɗanda suke yan dangantaka wani kawun shi ne a can wani wani menene wani babban shi can irin dan na nesa nesa dangi dai wanda dama ba su da shiya ba su da gado sai a dan yayyafa musu dan yayyafa musu na'am Ya adopted a'a banda wannan bawa kawai babu su ai tunda babu su shikenan yanzu sai mu yi da abin da ya samu ai abin da ya samu hmm. ina fata an gane ku idan mutum ya adoptin wani yaro ai yaron yana da eh, musulunci ma ya hana me ya hana musulunci ya hana lokacin zaidu binu harisa lokacin da annabi ya mai da shi zaidu bin muhammad kuma don a nuna ma an kashe ba alaka aka ce ya auri matan da ya sake kaga ai mutum uba ba zai aure matan da dan ciki shi ya sake ba to amma don a nuna an kashe abin kwata-kwata aka ce to zaidun nan da da kake cewa zaidu bin muhammad Allah ce to an hana dangantakan a kira kowa da sunan mahaifin shi to kuma matan da ya aura wanda kai ka tsaya ma auren a matsayin ɗanka to za ta fita kuma ka aure ta in ji Allah mu muka maka wannan umarni annabi ce in aure ta ya rabbal ne ce eh aure ta ai annabi bai taba shiga wato wani irin yanayi wa tukfi fi nafsika mallahu mubdihi da ya ga zaidu bin harith da ya ga zaidu din da ya kira shi ce zo ka rike matanka kada ka yadda fa matsala ta shiga muku ka san aure sai da zaman hakuri kullum sai ya kira shi ya ke dai ya gan shi yana zai ce ina ga jana gida dai lafiya ba ma ah, lafiya ya rasulullahi ce ta alhamdulillah Allah ya saukar da ayace annabi kana boye wani abu a zuciyanka wanda Allah zai bayyana shi nan gaba ku je dai su yi zaman lafiya amma kai zaka aure ta addi'en walamma eh, qada zaidun minha wataran zawwajnakaha ita ce Zainab yar Jahash bintu Jahash shine kafurai suke ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci amanan dan shi yaron shi menene menene ya zo ya plotin ya shige shige ya aure matan shi ya raba su don ya aure ta irin wannan sukan da kafurai da makircin suke yi Allah ubangiji rufa asiri Allah da ya alƙawari ya ce inna shani aka huwal abtaru ya Muhammad duk mai bata ka mai muna na maka shine mai yankakken albarka shine mai yankakken albarka idan ka duba cikin littattafansu na wannan wai tana wanka ne wa iyazu billah wa iyazu bil annabi ya leka ya ga kyawun jikinta yayi ta kitsa abubuwa sai da ya raba su shi ya aure ta ka duba irin abubuwan da suke ta faɗa makamantansu Allah ubin ya rufa mana su to yanzu mun ji abubuwan da suke sabbaba menene aure guda uku menene dangantaka a afwan dangantaka ko sai aure sai menene yawa yanta ba yanzu menene ke hana aure a gado mawani ul'irshi salasatu abubuwan da ke hana gado guda uku ne wa yamna ushaksa min mirafi mirasi wahidatun min ilalin salasin rik'un wa qatlun wa ikhtilafu dinin fafham falaysa shakku kal yaqini abubuwa uku ne suke hana gado rikun dan mutu yana bawa idan mutu yana bawa hakanan ikhtilafu dini bambancin addini ni musulmi ne shi kuma kafiri ne shi kafiri eh, shi musulmi ne shi kuma wancan kafiri ne ita kafira ce wannan ba abin nan haka nan ma qatlun da kisa kisa ah, mutum ne ya ga ban shi ya mutu da wuri yana da bukatu zai menene sai ya lallaba ya kashe baban din a sai sauri a raba gado to sai a hana shi kisan ya zama to dalilin kuma hana shi shine na farko mawani ul irsi abubuwan da ke hana gado kad yujadu sababul irsi ko ba haka ba ana iya samun sababin gadon gashinan amma walakin yamna umin un sai wani hani wata bariya ta zo ta hana kadin, ta hana gadon fala ya rishu shafu li zalikal mani sai wannan mai gadon ba zai yi gado ba saboda waɗannan abubuwan hana da suka zo suka hana gado. wal mawani uhiya abubuwan da ke hana a yi gado tsakanin mutum biyu mamaci da wanda yake raye na farko alkufru kafurci in one of the parties din nan musulmi ne ɗaya kafuri ba za su gaji juna ba sam fala yarithul qaribu al muslimul kafira yawa mutum komen dangantakanka kai musulmi da alkafira da kafiri to babu gado a tsakaninku hakanan walal eh, musulmi ba zai gaji alkafiru ba hakanan walal kafiru shi ma kafirin ba zai gaji eh, na, na shi dan uwan shi na kusa da yake musulmi in ɗa musulmi ne uban kafiri ba zai gado ba idan uban ya mutu shi kenan sai dai sun su je can bangaren kafiran menene su yi gado ko sai dai a ce babu wanda ya karbi dukiyan ya zo ya ɗauka kawai amma ba da sunan ba da sunan gado ba haka na in mutum musulmi ne uban kafiri ne musulmi idan ya rasu ‘ya'yan shi ne kawai za su yi gadon banda baban banda baban ina fata an gane ko na'am li sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yarithul kafirul muslima kafiri baya gadon musulmi walal muslimu haka nan musulmi baya gadon alkafira kafiri bambancin addini bambancin aƙida ya haramta gado na biyu alƙatlu kisa fala ya rikul ƙatilu man ƙatalahu mai kisa ba zai taɓa gadon wanda ya kashe shi ba zai taɓa gadon shi ba me yasa uqubatan lahu saboda haka ɗin ma wata uƙuba ce a gare shi ya tihi amma da sharaɗin fa in ƙatlu amdan idan kisan na ganganci ne wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo su laysa lil qatil min tarikatil maqtul shai'un wato mai kisa bayi da rabo daga dukiyan wanda ya kashe ko da kaɗan kadan bai gadon komai bai gadon wani abu amma idan kisan bisa kuskure ne Eh, baban mutum ne yake dan wuridi yana sallah yana dan riba zai gyara mota kawai ya hau kanshi da mota bisa kuskure ko ya kaɗe shi bai sani ba a kuskure duk kisan kuskure da inda abu zai zama mutum a kuskure haka ya zo tsakanin mutum da wanda zai gaje shi ko ma da ba baban shi ba ina fata an gane ko to irin wannan kisa na kuskure ana akwai gado amma na gangan da gangan kuma yawanci yana zuwa ne don wanda yake gadon kake gani yana da ɗimbin dukiya yana da ɗimbin dukiya sai ya ya butu da wuri kuma kai ne the only wanda zai gaje shi ina fata an gane sai ka zo aka ce ba baya ne ka ya dadi mun ga ya buɗe wani fili wai zai gina islamic center anya ba zai karar da abin da ke hannun shi ba kuwa ya yake ta watsa dukiyar haka ya gina wancan masallacin bai isa ba shine kadai mai gina masallaci yanzu ya buɗe wani islamic center ya wani mamaki yake fili na ji ya ba da shi ga kaza kaza yana ba da shi anya kai za ka fata shi a tutan babu ba a yi dai hikima <laughs> ina ba irin bad friends din nan ce eh, to gaskiya gaskiya ne to yanzu ya Eh. kun san dai ba zan je ba amma kawai a haɗu a je a ce yan fashi ne a ce yan fashi ne yawa ana zuwa aka damke su ana bincike wani ne ya turo kuma manufar don ya yi gado kawai ko ma don ba ya yi gado ba inda har an samu akwai ganganci deliberate abin nan killing talk har abada ba zai gaje shi ba akwai wata ka'ida ta ta lo ta shari'a lo tana cewa manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda ya gaggawan samun abu tun time din shi bai yi ba sai a masa ponishin nashi da haramta masa abun ai ponishin nashi da haramta masa abu wannan shine shi kayi gaggawan abutun lokacin zuwan shi hannunka bai yi ba kai gaggawan ka same shi to sai a haramta maka abun ya yi gaggawan ya ci gadon tun time ɗin gadon bai yi ba ya kashe baban shi to sai a haramta masa cin gadon bayan an haramta masa kuma zai a zo a tsayar masa da haddi a kashe shi an nafsu bin nafsu eh, wani zai ci ah to me amfani da tun da ma da zai mutu ai dole ma ba za a bashi a'a inda his entitled ya gaje shi ai za a bar wa 'ya'yan shi ina fata an gane shi a zartar masa da hukuncin kisa to amma ba za a bashi ba wannan shi ne ai mun faɗa a can ko wajen wasiya haka nan mutumin da aka masa wasiya in na mutu ku ba ma wane kaza sai ya ji wa alhaji wane ya masa wasiya a ba miliyan goma daga dukiyan shi sai ya gafa alhaji wane na har yanzu bai mutu ba shi kuma yana tsoro kar ya riga shi mutuwa ka san wasiya sai mai wanda ya maka wasiya ya riga mutuwa ka samu wasiyar daga baya to sai ma ya lallaba ya kashe mai wasiya wanda ya masa wasiyan don ya sauri ya samu a to wane ya mun wasiya eh, miliyan goma yau shekara biyar yana nan to ya haka shekara biyar yana nan kaza kaza sai ya sauri ya lallaba ya kashe to hukuncin su ɗaya ne da wannan na uku arriku bawa wanda yake cikin bauta idan ya mutu ya bara abin nan ai da duk yake da shi nawa na mai gidan shi ne uban gidan shi la yarisu wala yurasu shi baya gado ba shi ma property ne shi ma property ne idan mutum ya mutu ya bar bayi ai ana raba su a cikin ana hada bayin a cikin dukiya a rarraba wani ya gaji mota kaza kaza da dukiya kaza da fili kaza da bayi uku kikenan su ma kasuwa ne yanda ake daure raguna a a igiya can a kai su kasuwa haka ake daure bayi kuma a je a yi cinikin su a tattaɓa wuyan a tattaɓa idan aka ji ina nan ba zai iya dakon suminti ba a ce ku bar wannan haka ake tattaɓa sai da ake tattaɓa raguna na fata an gane nan kasuwan kuma bayan masu ilimi daban nan computer elite ne ba wannan inda kake yana da tsada wannan mu je gun wani haka mai abun nan inda bai da wata sana'a bai da wani karatu su ma kudaden su daban-daban ne wannan bawa ne amma expert ne a carpentry bawa ne amma likita ne gashi nan bawa ne kaza kaza je shingen su can za ka je shingen masu irin professions nan sun kware shingen waɗancan ya ku bayi can zaune gari su ma haka daban-daban to haka ake zo a yi cinikinsu wasawa'un kanan riko man sawa'un shi bawan cikakken bawa ne eh auna kisan ko kuma tawayayyen bawa ne mai rabin yanci akwai bawa wanda yake mai rabin yanci akwai bawan da yake mai cikakken yanci kamar ni da kai ta ka 50,000 na ka 50,000 100 kenan sai muka sai bawa ni da kai ya rika mana me ya rika mana hidima eh na a'a sai an kira sallah an kira ne yawa sai an kira haji umar ina fata an gani ba fara rabon ba sai sai an kira sallah yawa ni da kai sai muka haɗu 50,000 50,000 sai muka sai bawa ni da kai watakila gidanmu kamfan din ɗaya ne muka ce to ba wannan da mun haɗa mu sayo bawa muka haɗa shine mai gadi shine mai mana wanka da guga shine mai gyara mana fulawa na abin nan ɗin. to can sai na ce ni bawan nan ni site ɗina na ka site ɗina yanzu ba na ya zama to 50% an yi free ɗin shi saura shi ne ake ce bawa mai muba'ab wanda yake mai rabin 'yanci shine mu ba a to hatta wannan bawan in ya mutu ba a eh, baya gado ba a gadon shi saboda rabin shi kenan nina na rabin ko kuma wannan ce mai cikakken mai mai cikakken abin nan shine 100% ba yanta shi ba amma wannan aran an ta rabi shi a din wani shi a din ɗayan kuma shi ko bai yanta shi ba to duk irin waɗannan bayin ba a ba a gadon su ba sa gado ba a gadon su ne. walmukatab ba wa almukatab shi ne wanda ubangidan shi ya rubuta a takarda ya duk ran da ka kawo 100,000 ka hada na 'yan taka ya rubuta Shi ne almukatab wanda aka yi rubutu aka yi agreement aka yi kai wa na ne amma ga takarda ni wane kaza kaza ubangijin wannan bawan wane kaza kaza na yi alƙaduguran da ya ka dubu ɗari hannu ya bani ya zamanto yantacce a wannan lokacin to wannan shi ne almukatar, shi ma ba a ba a gadon shi irinsu ne ake ba zakka su je su biya don su fanshi kansu ɗin to sai ya yi asusu yana tara kudin shi yana dan ajiya yana tara yana dan ajiya dubu saba'in dubu tamanin ya samu dubu abin da ran da ya hada sai ya je ya bayar shi ken shi ma baya gado ba a gado shi haka nan ummul walad ummul walad ita ce baiwa mace sai mai gidanta ya samu ya mai da ita matan shi sadaka har sun haihu har sun haihu da ita to anan fa darajanta ya fi kuma baiwa da baiwa haka ordinary baiwa wancan wannan ba a sai da ita domin yanzu ubangidanta yanzu sun haihu tare saboda haka ta ɗara ordinary bai wanda wannan bai sadu da ita ba saboda haka ita ma ba a sai da ita an ita ne ake kira ummul walad uwar da e eh, yanzu mai gidan ne ubangidanta ne ya haihu da ita saboda haka she's promoted ba ta kai cikakken mai yanci ba amma ta ɗara bai wanda bai sadu ubangidantan bai sadu da ita to su ma ba a gadon su ba sa gado ba a gadon su idil jami'u domin dukkan su waɗannan ma zala hukmun riqi yashmaluhum dukkan su kalman bauta dai tana kansu ba su to masu yancin ba 100% wastafna ba'adu ilm al muba'ad waɗansu malaman ilimi sun cire sun toge wanda aka yanta rabin shi ba yanta rabin shi ba suka ce shi faƙalu ya rufu aka ce wannan shi zai gado wa yurasu kuma za a gaje shi ala qadri ma fihi min hurriya sai a gaji daidai percentage ɗin gado eh, eh, yancin da ya samu 50% din shi za a gaje shi kuma zai gaji 50% amma ɗaya 50% din da yake yana nan a mallaka wani ba za a gada ba suka ce gaskiya ba za a haɗa su da sauran da suke 100% ba لخبر لخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال saboda abdullahi Ɗan abbas ya ba da labari cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil abdi yu'taqu ba'dhuhu game da bawan da ake enta rabin shi wani shashin shi eh shashi aka ce mutum uku za su iya su sai mutum hudu za su iya su sai bawan wannan 25,000 wannan 25,000 wancan 25,000 wannan 25,000 100 kenan su sai bawa ko ai ana kamfani haka mutum hudu su haɗu su dan sai wani abu kadara su raba to shi kenan sai wannan enta haka to sai ya to one quarter din shi yana da inci three quarter din shi ne yake da abin nan yake da eh, abin nan matsayin bawa yace fil abdi yutaqu ba'dahu yarithu manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yace duk bawan da aka yanta wani shashin shi yarithu zai yi gado wa yurasu kuma za a gaje shi ala qadri ma utika minhu gorgodon gadon zai zama to gorgodon bangaren da aka yanta shi ina fata an gane ko to sai mu je na na hudu azzina yaron zina ba zai gado ba ko ba za a gaje shi ba sai dai zai gaji wanda ta haife shi kawai sali fa ibnu zina dan zina la yarithu walidahu ba zai gaji uban shi ba ya san uban ba san shi ba Ta je ta yawonta je ta dauki ciki ba san waye ya mata cikin ba menene da makamantansu tana sana'an wannan yawace yawace an haɗu a mota ko an haɗu a titi ko an haɗu a hotel an tsaya kawai shi kenan ciki ya shiga wancan ba sake ganin waye ba ne rana aka haɗu kai ciki ya shiga ta haifi wannan yaron tunda ta fito daga jiki yaron ya fito daga jikinta ne shi yaron zai gaje ta domin uwar shi ce shi ma zai ita ma za ta amma shi wancan ba a san waye ba ne na? ɗan a karkaka wannan to za ka ku rikice mu ɗauka abin tun ba mu zo kan shi ba la ya rifu waliduhu walidahu ba zai gaji ba uban shi ba don ba a san uban ba wala ya rifu walidu shi ma uban ba zai gaje shi ba wa inna ma ya hu ummahu wa inna ma ya rifu ummahu shi zai gaji uwar shi wa ta hu ita ma za ta gaji wannan ɗan domin dole kan ai an san inda ya fito amma duna abihi banda uban liqaulihi saboda faɗin manzo Allah sallallahu alwaladu lil firashi da wanda ake kira da shine wanda aka haife shi a tsumman aure akan gadon aure walil ahiri mazinaci kuma alhajar jifa ne Haka nan na shida na biyar al-li'an ko muyi li'ani a can baya ko mutumin da ya tumi matan shi ce wannan cikin ba nashi bane ko kuma na ga wance tana zina aka je aka yi tsinuwa yawwa to fa ibnul mutala'inaini dan waɗanda namiji da macin da suka yi li'ani suka tsine wa juna la yarisu walidahu ba zai gaji mahaifin shi ba alladhi nafahu wanda dama ya kore shi ya kore shi ya yi dinayin din shi ce ba dan shi bane har ya an je an yi tsinuwa a gaban alkali ya rantse da Allah wa inna ma yarithu wala yarithuhu waliduhu shi ma dan ba zai gaje shi ba tunda bai yadda kai dan shi bane ya kore ya san ala ibn zina to haka nan ma yanda za a auna wannan da dan zina sai dai ya je can uwar ya gaji uwar ko uwar ta gaje shi na shida adamul istihlal rashin ihu rashin ihu bi ma'ana Allah da ikon shi duk jaririn da aka lokacin da za a haifi yaro yana fadowa za ka ji ya kwala ihu duk haihuwan da mace za ta yi da idan har ya fito ma ya fado aka haife shi yana fado nan za ka ji ya tsala ihu to tsala ihun nan Allah ya yi wannan a matsayin aya ce don a nuna fa yaron nan ya fado da rai zai gado zai gado ina fata an gane ko zai gado kawai na da bayan yaron na ya yi ihu yana ihu da minti goma sai baban shi ya rasu ko kuma babar da ta haife shi ta rasu dan nan zai gaje ta domin ta mutu bayan yawa shi kuma idan da ya mutu bayan mutuwar uwar to shi duk gadon da za a raba za a ware mai yawa duk gadon da za a raba amma idan aka ji lokacin da ta haihu din nan shuru to sai ba zai gado ba ba zai gado domin bai zo da rai ba asali kenan dama malamai suka ce karan nan da yake Allah ya yi wannan aya ne don a nuna yaron nan fa ya sauko da rai ya sauko da rai kun san kuma gado yadda yake kasancewa ko da tsakanin mai gado da wanda eh, eh, mai gado da wanda za a gada ko da minti ɗaya ne tsakanin su gado ya shiga misali aka yi aksiden uba da ɗa suka yi aksiden a mota to shi kenan ɗan uban sai ya rasu bayan minti ɗaya kawai ɗan sai ya bi shi wanne ya riga mutuwa uba da minti nawa to idan aka zo raba gadon uban da sauran yaran rayayyun za a yi kauntin har wannan ɗan eh za a cire mai shiya ɗin shi sannan idan aka cire mai kasancewa shi ma ya rasu sai a transfer ɗin shiya ɗin shi ga yawa ga 'ya'yansa in yana da ƴa ko kuma zuwa ga baba shi ko kuma zuwa ga ƴan ɗacinsu yayinsu da ƙannansu ina koda da second wannan to shi yasa yake kuka fal mauludu ladhi taba'uhu ummuhu mayyitan duk dan da mahaifiyar shi ta haife shi mayyitan yana matacce fala yastahillu sarihan bai tsala ihu ba inda alwad'i lokacin da aka haife shi to la yarisu ba zai yi gado ba wala yurasu shi ma ba za a gaje shi ba me yasa li'adami wujudil hayati rashin kukan nan da tsala ihun nan da bai yi ba ya nuna bai zo da raye ba allati ha mautun ko ba haka ba wato ba a samu rayuwan da bai zo a raye ba wanda rayuwan da mutuwa take biyo baya uh, fayahsul al-irs ballantana har a ce yayi gado so ba za abin nan ba ina fata an gane ko to shurutul irsi na an kira sallah lokaci bai ba ai yayi na nan na nan nike tambaya ai tun dazu shi ma na nan din sai yayi ai ladan yayi shi yasa nike tambaya na nan